alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na alhamis sha biyar ga watan jimadal akhir ijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da 23 ga watan march shekara ta 2016 a ci gaba da karatun littafin sharhu masailil jahiliya na shekul islam al-mujaddid muhammad bin abdulwahab allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi sharhi da talikin a shekul doktor salih bin fauzan bin abdullahi fauzan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi za mu shiga ƙarƙashin almas'alatu tasi'a wasaba'un mas'ala ta saba'in da tara i'timadihim alal amani alkaziba yana daga cikin tafarkin mabiya jahiliya tun da har yau shine suna dogaro a kan gorace-gorace na ƙarya da riyawa da tsammanin da ke shiga cikin ransu a cikin addini da kuma rayuwa an gane za a ga suna zuwa da wasu tsare-tsare suwa su duk abin da suka tsara suka zo da shi har a wajen allah haka za a tafi da wannan tsarin wannan yaudara ne na shedan da yake ma waɗanda suke kan addinin jahiliya tamannihimul amaniyal kaziba kullum za ka same su cike da gurace-gurace da tsammani na karya? muna sa ran kaza muna tsammanin kaza da haka har su sauka daga tsarin da allah madaukin sarki ya umarci annabi ya ɗaura su a kai suna nan suna tunanin in muka yi kaza ma addini ne kuma allah maɗaukin sarki zai karɓa sai su aje alkur'ani gefe su aje hadisan annabi gefe su aje fassarar malaman farko gefe sai su bin irin waɗannan gorace-goracen ai allah ya ga zuciyarmu ai allah ya ga aikinmu ai allah ya ga abin da muka yi inda ganin zuciya da kallon aikin mai aiki ba tare da tsarin yadda annabi ya karantar ba ai da mutumin da ya sallah gaban annabi a masallacin annabi da annabi ya ce sallan ta yi ai tsakanin shi da allah ya sallan nan kuma a masallacin annabi annabi ya ce irje fa salli fa innaka lantus salli me yasa bai sallan irin ta annaba ba ashe ko kana da kyakkyawan niyya ko kana da kyakkyawan manufa ko da kana da tamannin a zuciyanka dangane da nufin alkhairi in baka dace da mawaƙi'ul khairi al'asli masaukan alheri na asali ba to kayi aikin banza an gano wannan da kyau ko to kuma irin wannan abin da ke shiga cikin zuciyan irin waɗannan mutane to jahiliya ce ka ƙaulihim mala ya ce kamar maganinsu da allah maɗaukin sarki ya kaito mana a cikin suratul bakara a aya ta tamanin allah maɗaukin sarki ce yahudawa ne suke cika baki da cewa lan tamassanan naru illa ayyaman ma'adudat illa ayyaman ma'aduda wai ai so wuta ba za ta shafe su ba in ma za ta shafe su na wasu 'yan kwanuka ne ku kalli ba yahudi ku ji arni yanzu wuta ko na sakon ɗaya ne kana son ta same ka mun gane na sakon guda kai ka san wuta eh amma suka ce ayyaman ma'aduda wai ai abin da za a yi masa azaba na wasu 'yan kwanuka ne shi yasa suka miƙe ƙafa suka canza littafin allah suka yi annabawansu ƙarya suka bi suka kashe wasu annabawan suka sha duniyansu yadda ta yi masa daɗi a rai domin suna da tamanni kasan irin wannan gurin so da dama tun mutum yana ganin ba fa daidai ba ne ana kwana ana tashi zai ɗauki wannan abin shine ma daidai kawo misalin mutumin da ya saba faɗin ƙarya ne tun yana faɗin kalma na ƙarya ya san a ran shi ƙarya ne idan aka samu tsawon lokaci yana faɗin wannan yana faɗi yana faɗi za ta koma ta zama aƙida a wajen shi sai ya ɗauka wannan abin gaskiya ne har ma zai iya ba da rayuwan shi akan wannan ƙaryen da ya ƙirƙira duk wannan addinin jahiliya ne za ku zo za ku ji shi sa annabi ya ce allah wadaran mutumin da zai ƙirƙiri magana ta ta yawo cikin al'umma al'umma da yawa su ɗauke ta a matsayin gaskiya alhali ƙarya yi musu wannan ko bai da wani laifi da zai kai shi wuta sai wannan laifin kaɗai ya ishe ya zama sanadiyyan shigen shi wutan allah allah ya kiyaye wa ƙaulihim har ila yau da maganansu da allah ya ba mu labari cikin sotul bakara a aya ta 111 suke cewa lai hulal jannata illa man kana hudan au nasara suka ce ai ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya zama ba yahude ko kuma kirista su kadai ne za su shiga aljanna duk wanda ba su ba ba wanda zai shiga aljanna to irin wannan gurin da irin wannan nufin da ke cikin ransu mala ya ce irin addinin jahiliya ne misali irin wannan jahiliyan yana nan yana bibiyan wasunmu za ga mutum yana takaman shi ahalus sunna ne sai ya ɗauka wannan sunan da ya sa ma shi ko ya gada wanda aka sa mashi sai ya ɗauka lasisi ne ko tikiti ne na shiga aljanna sai ka ga yana yin abin da ya ga dama an taba sai shi ahalus sunna ne wannan cewa kawai kai ahalus sunna ne sai kai ka aljanna tsakani da allah kawai faɗin kai ahalus sunna ne faɗin haka ko yarda da haka ko tunanin haka kana tsammanin wannan zai kai ka aljanna eh shi yasa jama'a mu ji tsoron allah tamanni a rai ba shi ne kaɗai ba kana gurin ai insha allah su 'yan bida'a su ne 'yan wuta ko kuma ahalus sunna ko ne 'yan aljanna idan kun yi me an gano wannan da kyau ku ita aljanna ana shiganta da guru ne illal na amanu wa amilu salihat to shi aiki bai zama salihi sai in Allah ne ya ce a yi kuma annabi ya ce ga yadda za a yi shine aiki yake zama na kwarai wannan falle ɗaya kenan ɗaya fallen shine sai an yi domin neman yardan Allah idan aka rasa waɗannan to wannan aikin bai zama na kwarai ba an gane wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya taimake mu al-imam al-fawzan ya ce a sharhu al-yahudu wa nasara ya dona alal amani al-kadhiba yahudawa da nasara suna dogaro ga abin da yake guri ne da riyawa na cikin zuciyarsu kuma abin da suke riyawan duk riye-riye ne na karya, amma kuma sun dogara da wannan a haka suke rayuwa a haka suke addini waye tamannauna alallahi amani za ga suna ta gorace-gorace ga allah iri-irin gorace-gorace har za ka samu kirista yana cewa su ne za su shiga mulkin sama su ne 'ya'yan allah nahanu abna'ullahi wa ahibba'uhu wai su ne 'ya'yan allah wanda allah madaukin sarki ya fi so duk wannan gorace-gorace ne an gane ba su da inda allah ya faɗa haka allah shi kyauta mala ce kama zakarallahu ta'ala anhum kamar yadda allah madaukin sarki ya ba da labarin su annahum qalu su ne ke cewa lanta masanan naru illa ayyaman ma'aduda wai wuta ba za ta shafe su ba in ma dai za ta shafe su to wasu 'yan kwanuka ne hiya ayyamu ibadatihimul lil ijil shine kwanukan da suka yi suna bautan ɗan maraƙin da samire ya ƙirƙira musu ina son jama'a ku tsaya da kyau ku kalli irin abin da ya faru da mutanen annabi musa annabi musa ne allah maɗaukin sarki ya ce ya zo ya anso a taura ya tara mutanen shi ya bayyana masu inda zai je da alherin da zai taho masu da shi aka yi ban kwana annabin allah annabi musa ya tafi bayan tafiyan shi sai wani takadari daga cikin waɗanda suke cewa suna bin annabi musa sunan shi samiri yana bin annabi musa ne amma da wasu manufofi yana neman matsayi yana neman shugabanci yana neman kuɗi amma yana ƙoƙari ya samu yanayin da zai fitar da wannan mai tattashi to sai aka samu annabi musa ya tafi ya kwana arba'in kun gane to abinda annabi musa ya ce an ce ya zo shine kwana talatin ƙarin kwanaki goma kafin annabi musa ya dawo hassamire ya ɓatar da waɗannan mutane kun gano wannan da kyau to shine sai malamai suka ce ko dai kwana arba'in suka yi suna botan ɗan maraki kenan daga fitan annabi musa ne wasu kuma suka ce a'a ai kwanaki goma kawai suka yi suna botan wannan ɗan marakin wasu kuma suka ce kwana goma da annabi musa ya ƙara ai kafin ya dawo sai da kwana talatin sai zama kwana arba'in wasu suka ce a'a kwana goma da ya ƙara sanda annabi musa ya dawo ai ya zo ya same su suna bautan ɗan maraƙin ya ta gwagwarmaya da su kafin su bar bautan ɗan maraƙi sai da kwana talatin yana ɗauke ba daɗi da su kun gano wannan da kyau ku to sai aka ce kwana arba'in ne wai za a yi masa azaban allah kamar kwanukan bautan dan maraki abun mamaki ku kalli annabin allah annabi musa ne bambancin shi da jama'an shi kwana nawa kwana talatin ko kwana arba'in har wani ya batar da su kuma annabi musa ba fa ya tafi ya bar su isu isu ba ne akwai annabin allah annabi harun yana karantar da su yana masu wa'azi yana tsoratar da su abin da samiri ya zo da shi amma ya lalasaf iri da zo suka yi watsi da abin da harun ya gaya musu sanda annabi musa ya dawo sai ya ɗora dukan haruna yana cewa ma mana aka idra aitahum dhallu me ya hana ka a lokacin da kaga duk sun bata mun gane ba kai watsi da su ka biyo ni ba sai ce abinda na ji tsoro in bar su in biyo ka ka ce na raba kan banu isra'ila mun gano wannan da kyau ko kuma in ne wannan aiki falantar kub kauli ba za ka yadda da magana na ba duk abin da na faɗa shi yasa na tsaya aka yi ta gwagwarmayan aka ce kusan biyu bisa uku duk sun bi samiri 'yan tsiraru ne kaɗan suka rage ma annabi harun tukar kai mamaki idan ata ta zo kuma aka samu wasu daga cikin jama'a sun bi ta an gano wannan da kyau ko dama al'adan ata ce to shine suka ce ba za a yi masu hukuba a cikin wuta ba sai adadin kwanukan bautan ɗan maraki faraddallahu alaihim bi ƙaulihi sai allah madaukin sarki ya maida musu martani a inda ya ce qul attakhastum indallahi ahadan yan tsakaninku da allah yahudu da kuke faɗin wannan magana haka akwai wani alkawari ne wanda ko ɗin kuka yi da allah kuna da alkawari zaunannen alkawari rubutaccen alkawari da kuka yi tsakaninku da allah cewa kwana arba'in ne in ma zai muku azaba to ba za a wuce haka ba kuna da shi in kuna da wannan alkawarin falan yukhlifallahu ahadahu ku sani in dai alkawari ne allah ya yi to allah madaukin sarki baya warware wannan alkawari shi. am taquluna ala allahi ma la ta'lamun ko ko dai kawai kuna faɗin ƙarya ne ga Allah madawakin sarki mun gano wannan da kyau ku ƙarya ce kawai kuke faɗi ga Allah madawakin sarki magana ne guda nawa magana ne guda biyu na farko am takhastum inda Allahi ahadan yanzu kun yi alkawari ne da allah idan kun yi alkawari da allah to ku sani falai yi khulifallahu ahadahu allah ba zai warware alkawarin shi ba lallai kun shiga wuta kwanakin da kuka ɗiba haka za ku yi inda alkawarin in ko babu alkawarin to amta na alallahi ma la ta'alamun shin kuna faɗin magana ne wanda ba ku da yaƙini ba ku da ilimi da tabbacinta kuna danganta ma Allah bala haka abin yake kun gano wannan da kyau ku gaskiya ne ƙarya suke ma Allah ba alkawarin da suke yi tsakaninsu da Allah ba su da ilimi akan abin da suke faɗa sai kintace faɗi idan zai zama a ce annabi yana wa'azi yahudawa za su kalli tsaban idan shi su canza maganan allah da manufan maganan allah suna raye ba su mutu ba allah madaukin sarki ya saukar da aya yana karyata su kuna tsammanin a wannan zamani ba za a samu waɗanda za su shafa ma idan su toka su yi ma allah karya ko su yi ma annabi karya ko su fassara maganan allah da annabi a bisa karya ba za ku yi mamakin samuwa haka kun gano wannan da kyau ku to shine sai allah ce man kasaba sayyi'atan duk mutumin da ya aikata ayyuka miyagu wa hatat bihi khati'atuhu zunuban shi tun yana yi ɗaya bayan ɗaya suna hawan junansu kuma suna kewaye shi har su gama ritsa shi zunubi kan zunubi bayan zunubi fa'ula'ika ashabun nari kaga irin waɗannan mutane to su ne 'yan wuta hun fi ha khalidun kuma in sun shiga wutan nan sun shiga dindindin aya ta tamanin da ta tamanin da ɗaya cikin sotul bakar yanzu duk da wannan bayanin har yau yahudawa sun san waɗannan bayanan amma ba su bi yasa a matsayinka na musulmi ka ji tsoron allah ka hada da gode ma allah maɗaukin sarki da yi ka musulmi mai imani irin waɗannan miyagun ayyuka da miyagun tintintini da yahudawa suke yi kai allah ya rufa maka asiri ba ka da shi idan kuma ka samu musulmi a yau da irin wannan to yana bin addini ne na jahiliya mala ya ce fahaza raddun ala qaulihim duk waɗannan bayanai mai da martani ne allah maɗaukin sarki ya yi masu inda suke cewa lanta masanan naru illa ayyaman ma'aduda wai so san ba za su shiga wuta ba sai adadin waɗannan ƙididdagin kwanaki waɗanda suka yi bautan ɗan maraƙi zai yiwu a ce idan aka yi magana aka ana zaton maganan za ta zama ta ɓata addini a samu lokaci a yi martaninta kar a batta saboda ba daidai ba ne mutane zo da abin da ya saba ma addini kuma a ja baki a yi shiru idan kai shiru ranar kiyama za ka sha mamaki shi sa la yahillu ta'khirul bayani an waqtil haja an gane wannan da kyau ko shi sa nan da suke wannan ƙaryar ba je ko ina ba sai Allah madaukin sarki ya warware ta kai tsaye bai jira cewa a basu sai an je lahira ai sa ga kuskuren su ba a tsaida musu da hanzari in wannan uzuri ya tsaye a kansa tsab an yanke hanzarinsu to shi na ranar kiyama sai dai aikata hukunci a kansu kaɗai mala ya ce kamar radda alaihim fi surat ali imran kamar yadda aka samu allah madaukin sarki masa raddi da martani a cikin suratu ali imran inda allah ya ce alamtara shin wai kai mai karatu ba ka gani ne ilallazina na nasiban minal kitabi zuwa ga waɗannan da allah maɗaukin sarki ya masu baiwan ilimi an gane allah ya masu baiwa na sun san littafin allah kuma sun fahimci wannan littafin allah da kyau yau da auna ila kitabin lahi yau ga ana kiransu ku zo ku bi littafin allah da kun san shi wane mutum kun gane sun san littafin allah har ma suna awan su malamai ne masu karantar da littafin allah kuma ana kiransu to ku zo ku bi littafin allah kuma sun ƙi an gane wannan wani irin addini ne jahiliya kenan waɗannan da allah yake cewa alamtara ladina utu nasiban minal kitabi yahudawa ne da nasara allah maɗaukin sarki ya masu baiwa sun san attaura kuma sun san injila su malamai ne sun san maganan allah dangane da zuwan annabin ƙarshe da siffofin shi da maganganun shi da ayyukan shi duk sun karanta a cikin littattafansu yau sai ga annabin ya zo yi da auna ila kitabillahi yana kiransu su zo a tare a aiki da littafin allah na alkur'ani liyahkuma bainahum dan littafin ya zama shi zai hukunci tsakaninsu an gane sun ta tawalla fariqun minhum sai ka ga wasu daga cikin sun juya baya wahum mu'riduna suna masu kau da kai da bijirewa da sa kafa suna hankaɗe wannan kira na allah a yau idan aka samu musulmi shi ba ba yahude ba shi ba ba nasare ba ya san alkur'ani ya san hadisi sai aka kira shi aka ce zo ga ayan alkur'ani ga abin da ta ce a bisa fahimtar annabi da sahabbai sai ya juya baya ya bijire ya suna addinin da yake musulunci yahudanci jahiliya yake yi kamar yadda su ma waɗancan yahudawan da sun tsaya ma addinin annabi musa da sun shiga addinin musulunci kamar wannan da yake kan addinin annabi muhammad da ya bi addinin sau da kafa kan karantarwan addinin duka babu son zuciya da miyagun bayanai shi ma da ya zama musulmi amma yanzu da ya ɗauko waɗannan abubuwa ba musulunci yake ba suna abin da yake jahiliya an gano wannan da kyau ku sau daga su ayyu da auna ila kitabillahi liha kuma bainahum an gane kiran ake ku zo ku bi littafin allah wanda kun san abin da littafin allah yake faɗa domin ya hukunci tsakaninsu to akwai musulmi da a yau waɗanda suke kan addini na jahiliya karara idan ka zo ka karanta musu irin waɗannan ayoyin sai su ce ayoyin suna magana ne akan alyahudu wa nasara ba da mu musulmi suke yi ba fun gano wannan da kyau ku saboda haka shi sai ta yin abin da yahudu da nasara suke yi sai ce shi ba za mai hukunci da ƙur'ani ba an gane ba za su bi wannan ba sai su ce wannan ba nasu ba ne me bambancin wannan da waɗannan yahudawa da muka karanta su a muƙaddimar littafin alfarƙu bainal firak wanda suna sallah suna azumi suna zakka suna zuwa aikin hajji duk komi suna halla ilaha illallahu suke faɗa kun gani amma ba su yadda da annabi muhammadu cewa manzansu ba ne su sun ci annabi muhammadu manzan larabawa ne amma duk abin da ya zo da shi gaskiya ne amma gawa ga larabawa to su ma waɗannan sun yadda da duk abin da ke cikin ƙur'ani amma gawa li ahali makkata lil yahudi wan nasara wa ma zala bi asma'ihim kun gano wani da kyau ku da wanda qur'ani ya sauka ya kira sunayensu to wannan qur'ani nasu ne aqidan nan ne da ake neman a raya ta har yanzu mai cewa al'ibratu bi khususis sabab la bi umumin lafs ita ce dai shi sa Allah madaukin sarki in ya tashi tona asirin mutane so da kan sai su bara ina fatan mun gano wannan da kyau ka roƙi allah in ya shiryar da kai babu mai batar da kai kuma allah ya ci gaba da shiryar da kai jama'ar annabi kun gano wannan da kyau ku jahiliya suke yi zalika bi annahum qalu saboda su ne suka ce lanta tamassana naru illa ayyaman ma'adudat kaga na bakara ayyaman ma'aduda na ali imran ita kuma ayyaman ma'adudatin wa garrahun fi dinihim ba komi ya yaudarar da su ba sai irin ji da kai da suke yi a cikin addininsu ma kanu yaftaruna na irin karere da suke kirkira a cikin addinin wannan shi ya yaudare su tsammaninsu duk karyen da suka yi haka allah zai karɓa da haƙuri irin yadda suka gaya ma jahilan mabiyansu suka iya ɗaukan waɗannan ƙarerayin suka raka tsammaninsu ma haka allah maɗaukin sarki zai karɓa shi yasa ba komai ya yaudare su suka bijire ma allah ba sai irin ƙarere da suke ƙirƙira a cikin addininsu fa kaifa idza nahum allah maɗaukin sarki ce tabɗi jam wai yanzu ya al'amarin zai kasance ne idan muka taro su liyomin larai ba fihi wai fa ana gaya mai karatu ne da aka ce mashi alam tara ɗin can wai ya kake ganin al'amarin waɗannan mutane zai kasance idan muka ritsa su a ranar ƙiyama wa wufiyar kullu nafsin ma kasabat kuma kowace rai aka cika mata abin da ta aikata wahum la yuzlamuna su ba a cutansu ko a zalunce su da komi kana tsammanin ya al'amarin su zai kasance a ce yau gashi an je lahira duk wani abin da suka yi yau gashi an cika masu kuma an waye gari sun ma Allah ƙarya sun bin addinin Allah suna ganin ai wani ɓangare na littafin Allah na wasu ne ba su ba ana magana ne da wasu ba da su ake yi ba a haɗa a lahira irin wannan yanzu waɗannan mutanen ba addini suke yi ba Allah ce wa garrahun fi me dinihim allah ya yadda ma addini suke yi kuma gashi ya faɗa a bisa riyawansu saboda sun sauka a kan abin da addinin ya ce yasa allah ce sun yaudaru saboda irin ƙarerayin da suke ƙirƙira allah ka raba mu da ƙarya ali imran aya ta 23 zuwa ta 25 wa ƙala ta'ala haka allah madaukin sarki ya ce laisa bi amaniyikum wala amaniya ahalil kitab gorace-goracen da kuke yi duk shiririta ne kamar yadda gorace-goracen a halar kitab ya yi gare zama shiririta kun gane wannan menene mutum zai bi ya kama dahir ya bi tabbas sai allah ce mai ya amal su'an yuji zabihi duk wanda ya mugun aiki allah maɗaukin sarki zai mai sakamako daidai da mummunan aikin shi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira kuma wallahi a ranar kiyama duk wanda kake takama malaminka ne ko mahaifinka ne ko dan uwanka ne ko shugabanka ne ba abin da zai iya tsina nama a gaban allah ranar kiyama wa man ya amal mina salihat kaga wanda ya aikata ayyuka na kwarai min zakarin au'unsa. wanda ya wannan aikin shin namiji ne ko mace ƙa'ida wa huwa mu'minun sai yana mumini ba kawai ka ci aini ina aiki kuma ina da yaƙini ni allah nike ma ai allah ya san ninya na ni addini zan yi ni bauta zan yi ni kaza zan yi hal wa anta mu'min shin kai mumini ne ya ke gane mumini kai mumini ne an fahimci wannan da kyau ku fa ula'ika yadkhuluna jannata waɗanda suka yi aiki na ƙwarai kuma suna cike da imani ba abin da ya warware shi su ne za su shiga aljanna wala na naqira ba wanda za a zalunta aikin shi daidai da ƙwayan komayya shi sa kai ƙoƙari ka gina lahira kuma ya zama allah kake bi a bisa yadda ya ce domin duk waɗannan 'yan bida da kake gani irin ka ne tunanin da kake yi irin suke yi domin suna ganin waɗannan abubuwan da suke yi haka allah ma yake so kuma ma suna bin allah maɗaukakin sarki ne ko ma ɗa'a suke ma allah maɗaukakin sarki kai ne a wajenka kake ganin wai bida suke yi to kai ma irin taɓar gazan da kake da sunan addini iri ɗaya da nasu ne ina fatan mun gano wannan da kyau allah maɗaukakin sarki ya tsare mana mu. wani da ce aya ta 123 zuwa ta 124 cikin suratun nisa'i to kun ga duk mutumin da zai tsaya yana yaudaran shi da sunan yanayin addini alhali ba addinin yake yi ba sai dai amani gorace-gorace da tsammani na ƙarya da zuwa da ƙarerai da sunan addini da fassara nassoshi da son zuciya da ƙarerai da sunan haka allah ya ce don a kara manufa duk waɗannan abubuwan jahiliya ne jama'a mun gano wannan da kyau ko yasa duk mai hankali duk mai tunani mai kyau kuma duk wanda yake da kan gado ya natsu allah maɗaukin sarki ba ya aiko shi duniya domin ya siyasan addini ba ne zai na tambaye ka wai allah ya halice ka da ka zo duniyan nan don kai eh dan ka bauta mai ko yadda kake so yadda wa yake so yadda Allah yake so ko wane ne ya zo da addinin ya gaya wa mutane yadda Allah yake so to ka jojo annabi ya gaya maka annabi ba zai gaya ma kai tsaye ba sahabbai ya gaya ma ya nuna masa aikace kun fahimci wannan da kyau ku so kuma suka gaya ma tabi'ai shi yasa annabi ya ce duk wanda yake kan abin da ni da ku muke a kai shi kaɗai zai tsira a lahira ya shiga aljanna duk wanda ya sauka kan wannan ko in ya je lahira wuta zai shiga jama'ar annabi kuna fahimtar wannan kowa shiga taitayin shi don duk waɗannan batattun duk wanda ka je ka samu zai ci addini yake bautan allah yake in ka samu shi'a haka zai gaya ma in ka samu khawarij haka zai gaya ma yanda haka zai ka samu ɗan boko haram yana kashe mutane kana cewa me kake yi me zai ce aikin allah gano nan da kyau ko zai ce aikin allah bautan allah ibada addini ba zai bu kowa ba sai allah ka gano wannan da kyau ko kuma shi allah ne ya ce ƙarya kake sai ka bi wani za ka bi shi domin sai ka bi annabi yi an fahimci wannan da kyau ko kuma shi annabin nan cin da yanzu ba shi wallahi dole sai ka yi biye biye an gano wannan da kyau ko don dole sai ka zauna gaban malamin ka ya gaya ma shi ma wani malami ya gaya mai haka haka haka abin da aka hana ɗauka shine mai tsani an gano wannan da kyau ko shi yasa sun jahilci me ake ce ma addini ko me ake ce ma wasila 'yan bida sun bata ta sanadiyyar wasila ne in baka san me wasila ba sannan baka san menene alittiba ba to kana da matsala allah maɗaukin sarki ya taimake mu sa kada guri ya kai ka ya baro ka tsammani ya kai ka ya baro ka abin da ya kamata ka tabbata kai ka kasa tabbata a kan shi akwai matsala allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu. almas'alatu thamanun mas'ala ta tamanin daidai guluwuhun fil ashkhas wuce gona da iri da 'yan bid'a mabiya addinin jahiliya suke yi dangane da bin wasu mutane an gani wane shine shehinmu wane shine waliyinmu wane shine malaminmu wane shine kaza kazanamu. in ba shi ya faɗi magana ba in ba shi ne ba to ba za mu yadda da maganan kowa ba kuma ba za mu bi kowa ba sai shi wannan jahiliya ne masu iya magana suna cewa kalimatu hikima dalatul mu'min idan kalmar hikima batacciyar dabban mumini ne duk inda ya ganda zai ce da mata shi ce ita yake jira an gano wannan da kyau ita yake jira shin masoyi ya faɗi ko ko maki musulmi ne ya faɗa ko ko kafiri salihi ne koko ko shaidani ne mutum ne ya faɗa ko aljani ne inda gaskiya ce wannan kawai dama ita kake jira kai abin da ya batar da yahudawa shine su sun yanke cewa in ba ba yahuda ya zo da addini ba su ba za su ba ba an gani allah ya kiyaye to idan ya ka zama ka tsarkake wasu mutane irin wannan to zai wahala ba ka bata ba mahala ya ce an biya anbiya'ihim irin waɗannan 'yan bida'a sun ɗauki kabarrukan annabawansu wasalihihim da kuma nagartattun mutanen cikinsu masajida sun bai da su a matsayin masallatai nan suke zuwa suke ibada suke yin salloli iri-iri da aka ce masajid kar ka ɗauka ka ce a dama yahudawa suna da masallaci eh mana yawan ka kudancin najeriya in ka ce musu masallaci ba san masallaci ba sai ka ce me muslim church su me suka sani coci idan suka wasu ga musulmi yana zaune an kira sallah sai su taba shi kai ba ka je coci ba in ko misali a ce yau yau din nan daga sokoto ya tafi inugu wata in yamura ta ce mai kai ba za ka je coci ba in ba ya sa ba za zai za ta shafa domin coci a wajensu su me wajen ibada kawai mu ne a nan arewa da aka ja layi <laughs> gano da kyau muka sannan sunan shi masallaci can kuma sunan shi coci an fahimci wannan da kyau ko to amma a can ina da ɗaya ne ina fatan mun gano wannan da kyau to da an ce masajid kar ka ɗauka ai annabi ne ke maganar zai faɗi abin da ku za ku gane ne amma su a zamaninsu ba masajid suke kiran shi mai suke kiran shi biya ko kanisa to haka suka mai da wajen bautan allah kuma tare da kabarrukan annabawansu ne kuma annabawan kafin su mutu ba sun gaya musu wannan aikin ba kyau kasi kuma suka yi allah ya kyauta malam fauzan ya ce a sharhu mimma alaihi ahalul jahiliya min ahalul kitabi wa gairihim yana daga abin da mutanen jahiliya tun kafin zuwan annabawa suke a kai hadda lokacin da allah maɗaukin sarki ya fara aiko annabawa suka zo da littattafai waɗannan mutane ba su gushe ba suna kan wannan haka har zuwa zamanin annabi da bayan zamanin shi har zuwa yanzu ana samun wasu mutane suna nan suna bin wannan mugun addinin shine ittihadu quburi anbiya'ihim suna riƙe kabarrukan annabawansu wa salihihim da kuma managartattun mutanensu masajid wa haza kama ya ce wa kana wannan abin ya faru a da wala ya zalo inda yahudi wa nasara kuma wannan har yau bai gushe ba yahudawa da nasara suna haka wa inda mushrikil arab haka mushrikan larabawa ma wa inda muntasibina ilal islam har ma da waɗanda ke danganta kan zuwa ga musulunci mimman ya abuduna alqubura wal adriha waɗanda suke botan ƙabarurruka da hubbara hubbara a yau abun mamaki a shekarun baya hassanarwa ake fa gidajen rediyoyi da tv da jaridu da mujallu wai za a je ziyara gare kaza waɗanda za su je ta jirgin sama ga kuɗi kaza ta mota ga kuɗi kaza kun gano wannan abin mamaki wannan abin da annabi fa ya ce shirka ne za a je menene za a je ziyaran kabari annabi ya ce la ta shuddur rihal sun san wannan fa jama'a ya yi a nan ko ba yi ba hiza ba abun mamaki ba ne don yau kun karanta Kur'ani da hadisi wasu sun yi tawili sun gibi ai ana haka yi duk addinin ɗaya ne an gano wannan da kyau ku domin su 'yan bid'a kamar yadda rabe almadakali yake faɗi ya ce suna taruwa akan aƙida iri ɗaya shine kokarin bijire ma nasi da yi ma fassarar malaman farko tawaye domin muddin suka bi fassarar malaman farko to za a waye gare za su rika bi ne su suna tsammanin ba za a bi su ba shi za suke cewa tariqatu salaf adiyaku wai hanyar magabata na da kunci su ko tariqatul khalaf mai afsa tafi faɗi tafi kaza tafi kaza tafi yanci mutum ya tattakure zunduma ma allah ƙarya da annabi bai jin komi a ran shi wa ahalal kitab hum awwalu man amila zalika mala ya ce kitabi su ne farko wanda suka fara wannan ɗanyen aikin ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce inna man kana qablakum ku sani waɗanda suka zo ɗin nan kafin ku kanu yattakhidhuna alqubura masajida sun kasance suna ɗaukan ƙabarrukan annabawansu wajen ibada ala annabi ya ce ku tara hankalinku waje ɗaya ku natsu fala tattakhidhul qubura masajid kakku kuskura ku mai da ƙabarruka su zama masallatai ya'ani musalliyatin yusallauna indaha kan ku kuskura ku mai da wajen wajen sallah kuna sallah kuna tasa kabari ko a ce a cikin masallacin ga kabari ko a gefe da gefen masallacin ga kabari ko a je makabarta a shirya masallaci duk wannan annabi ya hana ko da cewa za ka yi oho na ruwana da kabarin aini allah ya kalli zuciya na aini ina sallah dan allah ne ba ina makabarin sallah ba ne ni addini nike yi ba na da waje ba shi ke tsarkake waje ba zuciya ne ke tsarkake ibada ai an ce ma karka yi ku an gano wannan da ke ku allah maɗaukin sarki ya sa mu dace idan aka ce karka yi kai kayi aikin banza kamar kai ne ka ce oho ai dai Allah maɗaukin sarki ya ganin ninyana ya ga manufana ai addini nake so in yi ina sa in yi bauta ne sai ka miƙe sai kai sallan asuba yanzu ta yi a da Allah ba fa ibada kai ba raka'a biyu kai da dogayen karatu kuma a bayyane yanda ake yin ta dai amma ta yi don baka yi ta a mahallinta ba Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to shine sai mala yake cewa li anna salata inda ha wasilatan ila ibadatiha domin yin sallah a irin wannan wajeje sharan fage ne zuwa ga bauta makabararrukan wa in kana musalli yusalli lillah mala yace ko da mai yin sallan yana cika bakin cewa ai ita wannan sallan yana ma Allah ne lakin idza salla inda qabarin sai dai in ya zo ya sallah a wajen da ke da kabari fa inna hadha wasilatan ila ibadatihi wannan yana nuna yana shimfiɗa da sharan fage tsawon lokaci zai koma yana bautan mai wannan kabarin an gane fa kaifa iza da alkabara to ya kuma idan da za a samu mutum ya koma yana roƙon wanda ke cikin kabarin wastanjada bihi wastaghatha bihi yana neman agaji da neman taimako yana neman a kawo mai najadi an gane taimakon gaugawa dangane da kamun kafa da shi wanda yake cikin kabarin kama yuqalu ana inda al kama yadda a yau kake samu a wajen kabarruka ana yi haza min dinil jahiliya ya ce wannan yana daga cikin addinin jahiliya min yahudi wan nasara wa ghairihim wanda yahudawa da nasara da wasu suke yi qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce lamma akhbarathu ummu salama wa ummu habiba radiyallahu ta'ala anha yayin da ummu habiba da ummu salama suka ba annabi labari ummu habiba da ummu salama matan sahabban annabi ne a da duk da suka mutu mazajin sai annabi ya auri matan an gane amma yanzu mu haka muke yi allah ya kyauta sai ce amma ra'atahu min ardil habasha na abin da suka gani <clears throat> a ƙasan habasha min alkana'is na wasu coci wa mafi fi min tasawir da irin hotunan da suka gani a cikin wannan cocin li'anna ummu salama wa ummu habiba kada hajarata ilal habasha saboda ummu habiba da ummu salama sun yi hijira zuwa habasha ma'a zaujaihima tare da mazajensu alhijrata ula hijira ta farko fara'ata fi biladil habasha da suka je kasan habasha sai suka ga kana'is wasu coci-coci almuzarhako almuzakharifa wanda aka yi masu kwalliya biha asiwar duk an masu leƙe-leƙen hotuna fa ta zalika sai suka zauna suna labarin kyan waɗannan coci-coci faƙalar nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ce ula'ika shi ke ku sani kun ga waɗannan wasu mutane ne da iza mata himar rajulu salih duk sanda wani mutumin kirki ya mutu cikinsu ku ji ba mutanen kirki a cikinsu ne akwai amma sun ji maganan da mutanen kirki suka gaya masu kenan yanzu karkai mamaki idan mutanen kirkin zamaninka suna gaya maka baka ji akwai irinka da suka gabata za ku ji duka tare da su kai marmara ka tuba allah ya kiyaye awil abdus salih ko bawa na kwarai banau ala kabarihi masjidan sai su sai su gina masallaci a kabarin shi ko su ɗauko kabarin su binne a masallaci ta gawata shi wa sauwaro fihi tilka suwar sai zo sai su zana waɗannan hotuna sai su bi sai su lillika a cikin wannan coci nasu kun gane ula'ika shirarul khalqi inda Allah annabi ce kaga waɗannan mutane su ne a mutane a wajen Allah wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari fitar da shi a lamba hadisi na 427 da lamba na 434 da lamba na 1341 muslim ya fitar da wannan hadisi a lamba na 500 da 28 allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi ma'ala ya ce famin dinil jahiliya yana daga cikin addinin jahiliya ittikhadil auliya'i Salihina arbaban min dunillahi azza wa jalla shine ɗaukan waliyai da wasu mutanen kirki shehunnai su zama abin bauta ko masu zuwa da shari'a a aji Allah yaz'umuna annahum yuqarribunahum ila Allah zulfa suna riya cewa wai sun riki waɗannan ne domin su wuce masu gaba ga Allah madaukakin sarki su roƙan masu ceto wa annahum yashfa'una lahum inda Allah wai su ne za su cece su ma a gaban Allah ranar kiyama kama ƙala ta'ala kama yadda allah maɗaukin sarki ya ce wa ya abuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum su waɗannan suna bauta ma wani allah wannan wannan da suke bauta ma wanda ba allah ba da za su yi tawaye ce ba a bauta ma akwai abin da zai iya masu ba abin da zai iya masu shine mala ya durruhum bai iya cutar da su wala yanfa'uhum kuma da suke bauta mai da allah wani amfani ya zo masu da shi babu waya ƙolo na ha'ula'i shifa'a'una inda allah har ma ka ji suna cewa waɗannan su za su cece mu a wajen allah aya ta sha takwas cikin sotu yunus wa ƙala ta'ala haka allah maɗaukin sarki ce wallazi na min dunillahi auliya kaga waɗannan da suke riƙen wasu waliyai su aji Allah ma na abuduhum suna cewa wai ai mu ba bauta masu muke yi ba illa li yuqarribuna ila Allah zulfa wai sai dan su zame masa tsani su zame masu waɗanda za su yi roƙo da su a wajen Allah domin su sami yardan Allah aya ta uku cikin suratul zumar malam ya ce wa ha'ula ila ya taƙiduna fihim annahum ya kuna wa kun ga waɗannan da suke riƙen waɗancan a matsayin waɗanda za a zame masu wasila a wajen allah malam fauzan ya ce la ya fihim ba sa cewa a ransu game da waɗannan waliyan annahum ya cewa wai suna yin halitta wa yarzuquna kuma ba sa ƙudurje cewa suna azartawa wa yuhayauna ko suna rayarwa wa yumituna ko suna kashewa ku gane ba sa ƙudurje cewa suna kisa ko suna rayarwa ko suna azartawa ayyukan allah ba sa cewa suna yi amma suna cewa suna da wani matsayi ne wajen allah in an makale masa akwai amfani bal يعترفون أن هذا خاص billahi عز وجل su waɗancan mutane suna ƙudurcewa a ransu waɗannan abubuwa to sun keɓanci allah maɗaukin sarki shi kaɗai ne wa inna mattakhaduhum sun riƙe su ne a matsayin wasa'itu bainahum 'yan tsaka-tsakiya tsakaninsu da allah wa bainallahi kuma su ne shafa bainahum wa bainan lahi wa shufa'a kuma su waɗannan masu cetonsu ne a wajen allah a ranar gobe kiyama mahala ya ce fassarafo lahum wa aminal ibadat sai suka kwashi wasu ibadu da ake ma allah gaba ɗaya sai suka miƙa masu min ajali an ƙarri bohun ilallahi zulfa domin wai su kusa su da allah fahaza dinul jahiliya wannan addini ne na jahiliya wa alaihi ubadil quburil yau. kuma waɗanda suke bautan ƙaburruka a yau a haka suke nas'alullah al'afiyata wassalama malam fauzan ya ce muna roƙon allah maɗaukin sarki ya tsare mu ya kiyaye mu daga wannan bala'i wa min al-guluwi fil quburi wa ashabiha mahala ya ce yana daga cikin wace gona da iri ga kabarruka da waɗanda suke cikin kabarrukan albina wa alaiha shine gini kan kabarrukan wa da kunna makabarrukan fitillo wa wada'u sata'ir alaiha da kuma yi makabari labule wal kitabati alaiha da yin rubutu a kan kabarin wata ha da yi makabari plasta ko daɓe wa gairi zalika min mazahirul guluwi da wasu abubuwa da ana gani an ga guluwi walihaza na har rasulu sallallahu alaihi wa alihi sallama an zalika kullihi da wannan ne manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana waɗannan abubuwa baki da yasa ba wanda za ka rike ka zo kana guluwi game da shi babu shi shi yasa malam albani da malam jafar da malam gumi da sauran malaman sunna na kasan nan da wajen kasan nan suka hana ka zo kana takalidanci da su kana guluwi da su yau an waye gari waɗanda ba sun si addini yan san a ci bulus sai su rika makalewa ai malam wane ya ce sai su ɗauko wata gutsatsiriyar magana da ya faɗa sai su makale da wannan saboda wata manufa ta duniya inda za ka zo da wata manufa irin wannan nasu kuma ka zo da irin wannan magana sai ce ai ba ka fahimci malam ba ne wai su ne injiniyoyin fahimtar shi makaryata kawai kun gane wannan da kyau Wai su ne suka fahimta an gane allah maɗaukin sarki shiryar da mu isa diro waɗannan ɓatar ana ƙoƙarin ne a ɓata addinin annabawa da aka zo da shi cikin al'umma domin neman abun duniya kadai allah shi kyauta almas'alatul hadiya wa samanun mahala ya ce matsala ta tamanin da ɗaya alguluwu fi atharil anbiya wuce gona da iri da su mutanen jahiliya suke yi don gani da guraben da annabawan allah suka taka ko suka zauna ko suke wata ibada ko aka haife su a wajen ko aka san suna zuwa wajen suna ibada ko wani abu sai mutum ya koma ya ce nan wajen kadai zai je ya zauna yana ibada ko yana yin abubuwa na addini mahala ya ce wannan jahiliya ne ya ce an biya ihin masajida suna ɗaukan asarai na annabawansu a matsayin masallatai kama zukira an umar kama yadda aka ambaci haka ga saidina umar kun san a zamanin annabi duk inda annabi ya bi daga hanyar madina zuwa makka daga makka zuwa wasu wajeje duk sahabbai sun bi sun yi makin wannan wajen kun gano wannan da kyau ku idan suna tafiya a wannan hanyar sai sallah ya kama su sai su je irin wannan wajen sai suna sallah gindin bishiya ne dutse ne wani tudu ne ko ko wani shuri ne ko abin da ya kama da haka ana nan a haka zamanin sayyidina umar sai sa aka bi duk irin waɗannan wajejen sai aka yi mai da sai aka rushe su aka baje su an gano wannan da kyau ko duka aka baje su jama'ar annabi kun gano wannan me yasa ya baje su ya ce saboda irin abin da mutanen jahiliya suke yi kenan har da wani masallaci da aka yi shi an an wuce zulkulaifa kun gano wannan domin ya shahara duk annabi in yi ba hanyar nan a wani kwari ne sai ya sallah a wajen to sai a koma sama kaɗan sai aka yi wani masallaci ƙarami a nan gefe sai aka yi wani ƙaton masallaci abdullahi dan umar in ya zo baya sallah a nan a babban bai sallah a ƙaramin sai gangaren inda ƙaramin yake ya je gangare nan annabi yake sallah inda kwazaro ruwa ya kwashe wajen sai je yana sallah a wajen da sayyidina umar ya zo sai sa aka cike wannan kwazarin kun gano wannan da kyau ku waɗannan masallatan na gefe ma ya sa aka rushe su an gano wannan da kyau ku yanzu gaba ɗaya wajen ma titi ne me yasa umar ya wannan ya ce saboda bibiyan da suke ma wannan asar ɗin suna ibada a wajen jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ko wannan wata magana ne tana tafe ita ma allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce asharhu min dinil jahiliya yana daga cikin addinin jahiliya ittikhadu asari anbiya'ihim masajid masajid su mutanen jahiliya suna ɗaukan guraben annabawansu a matsayin masallatai ayyu salluna inda ha tabarrukan biha biha suna sallah a wannan wajeje wai don neman albarka na irin wannan wajejen da suke bibiya suke yin sallah mahala ya ce walfarku na hazihi wallati ƙablaha, bambanci da ke tsakanin wannan matsalan da wacce ta zo kafin ita to sai mun zo su waɗannan suna ma'annabawa ne kaɗai ko guraben su kuma waɗancan suna ma'annabawan da salihai su waɗannan wajen suke ma kun gane wannan da kyau ku za mu tattauna wannan a karatu na gaba amma yanzu lokaci ya ƙure muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum